Allah mai rahama, Allah mai alheri ne, mai jin kai ne, kuma yana gafarta zunubai. Mai zabura ya kimanta alherin Allah ya kuma ce, Kamar yadda sammai suke can nesa da ƙasa, haka kuma jikinsa yake ga waɗanda suke tsoronsa, kamar yadda gabas take daga yamma, har yanzu ya kawar da zunubanmu daga gare mu. kamar yadda uba yake yi wa 'ya'yansa alheri haka ubangiji yake wa wasu masu tsoronsa alheri. Zabura ɗari da uku ɗigo goma sha ɗaya sha uku. Darasi Allah shi ne mai iko, mafi iko kuma yana iya yin duk abin da ya gamshe shi. Duk da ƙarfin ikonsa na azabtar da masu zunubi, amma ya yanke shawarar yin jin kai da gafartawa duk wanda zai ƙasƙantar da kanshi ya ce, ya yi nadama. Allah zai gafarta kuma ya komar da duk wani mai zunubi da ya nemi jin kansa zai kuma bai wa ɗan uwan nasa ikon bin adalci yaya abin mamaki ne idan aka gano cewa Allah ba zai fara aiwatar da hukunce-hukuncensa masu girman gaske ba akan masu zunubi madadin haka zai bayyana ƙaunarsa zuwa gare su kuma ya ba su damar tuba. Jehova zai buɗe hannuwansa don karɓar masu zunubi da suka tuba kuma zai gafarta ma zunubansu haka kuma Allah ba zai iya gafarta wa kowane mai zunubi ba ba tare da ya hadaya ba kuma Yesu Kiristi ya riga ya mika hadayar saboda haka duk wani mai zunubi da ya tuba ya bayyana ban gaskiyarsa cikin Yesu Kiristi a matsayin ɗan Allah na gaskiya zai samu gafarar zunubi ya samu ceto. abokin zai kuma samun rai na har abada a sama. Addu'a, ya Allah sarki, na tuba ga dukkan zunubaina, na tuba daga gare su, na baka rai na yau, kuma na furta imani na a cikin ɗanka Gesu Kiristi cewa shi ne Ubangiji. Na yi imani cewa Gesu ya mutu, kuma aka tashe shi ya bani rai na har abada. Na furta imani na game da shi, kuma na yarda da shi a matsayin Ubangiji na kuma mai ceto na. na yi alkawari zan bauta wa Yesu Kiristi da aminci cikin tsawon rayuwata. Amin.